السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga korewa da amincewa da yadda na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kuma ina fatan za mu kammala karatu insha Allah muna shekara ta dubu da da arba'in a cikin wannan wata na ramadana mai albarka muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya kuma sanya ayyukanmu su dace da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu ya kai haske zuwa ga kabarinsu ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna roƙon Allah zuriyarmu Allah ta'ala ya mata albarka azumin da muka yi na ramadana muke kan yinsa Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da aka yanta su zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga tsayuwar lailatul qadri dukkan bukatunmu a ɗaiɗaikunmu ko a matsayinmu na al'umma Allah ta'ala ya biya mana yan uwanmu da ke cikin jarrabawa musamman ɓangaren jihar katsina zamfara kaduna da makamantansu allah ta'ala ya kawo musu ɗauki wasu ɓangarori da ya shafi jihar taraba adamawa da borno da makamantansu su ma allah ta'ala duka ya kawo musu ɗauki jarrabawa da muke ciki allah ta'ala ya sa mu ci jarrabawan waɗanda suka rasu da imani allah ya karɓe su a matsayin shahidai waɗanda kuma suke raye allah subhanahu wata'ala ya ƙara kare su daga musifa din waɗanda suke tada ƙayar baya suke sace mutane da makamantansu Allah ta'ala ya shirye su in ba masu shirya ba ne Allah ta'ala ya takaita fitnar a su su kadai Allah subhanahu Ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare kamar yadda na faɗa mai iya yiwa ne yau ya zama darasi na ƙarshe insha Allah ta'ala saboda tafiya da na saka a gaba kuma tafiyar da na ce mitin zan je har guda biyu ne akwai na farko a kammala a shiga na biyu amma duka suna da alaka da juna ah, so ala'ayi halin wannan din ma na dauke shi akan aiki ne na addini ah, ba ma kawai aiki na addini ba aiki ne na addini wanda yake mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu zuwa ga abin da yake so kuma yadda da shi bisa ga ɗabi'a ta in ba a manta ba tun da muka fara tafsiri a nan darasi ashirin da biyar ake yi daman ba mu taɓa wuce ashirin da biyar ba to wannan karin mai yiwa za a samu kasawan uku kenan ba zai cika ashirin da biyar ɗin ba so kwanaki uku kuma ina ga ba su yi tsanani ba inda na yi tafiya da wuri lokacin da ya dace na tafiyar dama ko darasi ashirin ba a samu ba so kula ga wannan na iya kokari na gana yawaita kwanakin don a amfana ya zama nan ɗin an amfana da yawa kuma abin da za a je yi ba a rasa shi ba Allah ta'ala ya taimake mu na biyu kamar yadda muka ga wannan masallaci na annur da irin albarka da Allah ta'ala ya sa a cikin sa irin darussa da ake da su da irin markazi irin wannan da makaranta waɗanda suka assasa wannan cibiya Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna Allah ya kai ladan zuwa ga iyayensu mu duba tsarin da masallacin ke da shi wajen nagartan malamai da ake kawowa da tsari da maintenance kula da shi da ɓangaren mata iya da wahala a najeriya haga masallacin da aka raba tsakanin maza da mata yadda shari'a ta karanta irin masallacin nan hanyar mata tun daga shigowa daban ta maza daban in ma aka yi yawa sai an ɗaura igiya a tabbatar babu alaka tsakanin maza da mata wannan bi hakika ba karamin kokari hukumar masallaci ke yi ba Allah ya biya su da gidan aljanna sun kai makura wajen kyautatawa to masallaci yana buƙatar expansion ana buƙatar faɗaɗa shi Ah, muna fatan bayan ramadana za a kammala aiki za a yi wani kamar irin wannan a ɓangaren hagu a tsakaninsu guda biyu kuma sai a yi hada na farko da na biyu wani style da ga irin wannan sai a yi wani irinsa tsakaninsu kuma sai a yi linkin ɗinsu insha Allah ta'ala bisa ga tsarin da aka yi in an yi zai yi kyau matuƙa da gaske ah, inda gizo ke saƙa shine da kuɗi za a yi kuma kudin nan a wurinmu ake bukata da ni da kai da shi da su a cikinmu Allah ta'ala ya sa wani ya fi wani wani idan ya ba da naira biyar ya yi ƙoƙari sai dai mu yi ta masa addu'a amma tsakani da Allah wani in ya ba da miliyan hamsin ma bai yi ƙoƙari ba shi ne maganar gaskiya kenan saboda kowa da abin da Allah ta'ala ya ba shi irin su aran ma manyan ma'aikata ne kamar irin nawa ya dace su aran ma a ce ake tsammani a wurin su ko ku kiyasta ku ku iya kamar nawa ya dace irin aran mai bayan to aran ma yayi kokari ya bada guduma da tafi wannan ma to abinda ake bukata shine dukkan ba yadda aka sani nan ba a zaga da hula akwai account number ga duk wanda yake bukata ya bada guduma mai kauri muna roƙon yayi kokari ya ga ya bada gudumawa don bayan sallah za a fara aikin insha Allah ta'ala mutum ya saka a cikin akawun ɗin kuma ana da amintattu da duk abin da ya shiga baya fita sai dai a yi aikin addini din da shi don haka mu yi iya ƙoƙari ya zama mun yi aiki da wannan dama mun zuba jarinmu. a cikin Najeriya akwai sama da mutum dubu biyar da za su iya yin aikin ba tare da sun ji komai ba mutum ɗaya zai iya yi a cikin dubu biyar ko sama da haka to ba mu tsananta ba an buɗe ƙofa kowa ya ba da gudumawarsa inda irin wannan ƙasa irin ta saudiya ne ko irin ƙasa ta imarat ko irin qatar ana mayi wani zai ce dan dakata kada a sanar saboda kada ma wani ya je ya riga shi a wurin take zai zo yayi to wajibi mu kwatanta mu ma Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa da kwatantawa din a baya ga wannan a waɗannan kwanaki na ƙarshe na watan Ramadan in aka rufe darasi bai dace mu koma mu yi tabacci ba hikimar shine mu dan huta da rana don a dare mu ribaci daren sosai in ya zama mun huta a dare sai mu tashi mu yi ibada annabi sallallahu a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadana daga sallan isha zuwa asuba baya kwantawa yayi bacci shine abinda Allah ya bamu labari a cikin suratul muzammil aya ta 20 inna rabbaka alamu annaka taqumu adna min thuluthihi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar malamai suka ce wannan ibadun da yake ne gabanin kwana goma na ramadan amma in na ramadan na karshe zo to a wannan kwanaki kamar da ya zo a hadisi na bukari na 1920 baya bacci tsakanin waɗannan lokutan yana ɗaura bantansa ne bauta wa Allah don haka nasiha ta gare mu gaba ɗaya don Allah mu tashi mu yi ibada a kwanakin kuma wajen ibada ɗin mu yi da imani da kuma neman lada a wurin Allah wannan ne sharaɗi biyu mu yi da imani na biyu kuma muna neman Allah ya ba mu lada wanda ya cika wannan Allah yana gafarta masa dukkan zunubansa da wannan nake nasiha zuwa gare mu mu tabbatar mun rabauta da wannan kwanaki masu albarka kuma mu tada iyalan mu su yi ibada a addu'o'in da mu yi kullum mu rika roƙon Allah abin da yake mai kyau abin da yake na halal abin da yake mai albarka duniya da lahira kar mu roƙi Allah cikin wani abin da bai da alheri a cikinsa. kuma kamar da na faɗa a ramawa ba kura ba haba a ramawa mai tafsiri da mai jan baƙi a niyarsu ne da Allah kar a manta da mu a kyawawan addu'o'i in ma aka ga dama to a manta da mu a yi wa iyayenmu addu'o'in mu mun haƙura in ana in kaga ba za ka haɗa mu da iyayenmu ba to ni da aran ma mun haƙura da ramu a yi wa iyayenmu Allah ya ji kansu in kuma za a yi duka to mun gode Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi babu laifi a duba tambayoyi da suka sawwaka kuma wannan shine na karshe sai dai akwai tsari da ana fata mai iya yiwa ne in dama ta yi bayan ramadana kamar yadda muke da tsammanin ci gaba da tafsiri ko da karshen wata ne insha Allah a buɗe wani fili da za a rika amsa tambayoyi kawai a kafofin watsa labarai ba tare da an yi ta'alim ba saboda tambayoyin ke bayyana su ne damuwoyin mutane duk time da mutane yake tambaya suna gaya maka damuwarsu ne ka amsa musu za ka amsa tambayoyi din yana da matukar muhimmanci kuma insha Allah ta'ala ana duba yiwuwan yadda za a yi a ci gaba da amsa su insha Allah ta'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa mahaifan malan da aljannan firdausi ya kuma ƙara wa malan tsawon kwana mai amfani Allah kuma ya ba shi magada cikin yaransa amin ya hayu ya qayyum don Allah malam a mana cikakken bayani akan rayuwar barzakho musamman ganin cewa ran dan adam ya bar jikinsa a sha ruwa lafiya to na yi cikakken bayani akan rayuwar barzaku a wannan lokacin ba zai iya yiwa ba sai dai kawai ba laifi na faɗi hadisi ɗaya da aya ɗaya da za su taimaka mu fahimta aya a ƙur'ani cikin suratul mu'minuna aya ta ɗari ƙarshenta Allah ta'ala ya yi magana a kan barzak ya ce wa min wara'ihin barzakun? ila yau mu yi bu'asuna in ka koma ƙarshen farkon ayar ya ce la'alli a'amalu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihin barzakun? ila yaumi yub'athun a wannan aya Allah ya kira kalmar Barzak a Qur'ani suratul mu'minun aya ta ɗari. shine mutanen da suke kafurai idan kiyama zo, suka zo barin duniya suna roƙon cewa Allah ya jinkirta musu kada a ɗauki ransu saboda sun ga alamar danja a gaba saboda in za a ɗauki ran mai imani tun gabannin a ɗauki ran yake ga alamar zai tafi aljanna tun bai bar duniya ba da wannan bahaushe ce wai juma'a mai albarka tun daga laraba ni kuma nace tun daga asabar ake hangota to shi mai imani gabanin ya bar duniyan yake iya fahimtar cewa gaba zai masa kyau inda zai je shi to sai kaga wani lokaci mutum zai rasu yana murmushi kuma za ka ga duk wahalan fitar ran nan baya wahala saboda alamar ya ga cewa ya hangota ni'ima a gaba don hankalin hankalinsa na kwance to sai su ce Allah ya jinkirta musu la'alli a a'malu salihan me iya yiwa zan yi aiki na kwarai fi ma taraktu kalla fi ma taraktu cikin abun da na bari wato in na koma duniya aka ƙara mun kwanaki tunda na ga lahiran gaskiya ne to zan yi aiki na kwarai sai a ce kalla ba haka bane shirme ne wannan ba za a maka jinkiri ba Allah ya ce ha kalimatun huwa qailuha kawai magana ne bakinsa ke fada sai ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna amma baya gare shi akwai barzakh ita barzakh wani zango ne da duk wanda ya mutu tun daga farkon duniya har yanzu yana can ba a isa lahira ba an bar duniya ba a je lahira ba shi barzakh wani zango ne tsakanin duniya da lahira shine kaman ana on transit ne an yadda zango amma rayuwar barzak tana da alaka da rayuwar lahira ba ta duniya ba saboda wanda ya mutu in na kwarai na iya barzak in dan aljanna ne abincin aljanna yake ci tun bai isa aljannar ba shimfudin aljanna akai yake kwance in dan wuta ne abincin wuta yake ci a barzak tun bai je lahira ba kamar yadda hadisi na imamul al-Bukhari na biyu. da 441 ya kawo wanda annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake bayanin cewa inna allaha ta'ala yudinil mu'min yawmal qiyama Allah zai kira mumini ranar kiyama sai yayi bayanin yadda ake wa mumini hisabi so da ita barzak zango ne na an bar duniya ba a je lahira ba so da wannan yasa duk wanda suke zuwa barzak har yau ba wanda ya bugo waya dukka wanda suka fara yin telefon suna can wanda suka fara kirkiro intanet suna can waɗanda suka fara yin takaddar rubutu suna can an yi sadauki kala-kala sun tafi injiniyoyi sun tafi alarammomi sun tafi masu tafsiri da yawa sun tafi sannan shaidanu sun tafi shugabanni da yawa sun tafi attajirai sun tafi kowa shuru ba wanda ya bugo waya har yanzu kai kasan akwai wani abu yanzu fa ci gaba ya kai a jirgin sama ana iya samun intanet kana jirgi kana tafiya kai browsing kamar yanzu Lufthansa Airlines suna da shi jirgin Germany British Air suna da shi kana sama kana buga wai amma har yanzu na barzak ba samu internet ba kai ka san akwai wani abin da aka tarar a can kuma wallahi abin ba na dariya bane duk jama'ar da suka tafi sun tafi babu labari kuma kai dariya akai ai ba na dariya bane cewa an tarar da wani abu ne a can kuma a matsalar ba wai fa mutanen banza ba har na kwaran kowa shiru har na kware babu wanda ya je yanzu ya bugo waya ko yayi wasiƙa ko ya tafi da waya sai text message babu hmm. Allah ta'ala ya samu wanye lafiya هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سورة كنا malam muna neman a yi wa 'yan uwanmu musulmai tunatarwa yadda ake sallah saboda yawancin mutane na sallah yadda suka ga dama a taimaka a mana nasiha ba zai yi na yi nasiha akan dukkan sallah ba a takaitaccen lokaci kawai dai zan karanta hadisi ɗaya na abu da rahmatullahi alai ɗari bakwai da saba'in da na ke cewa awwalu ma yuhasabu bihi al muslim yau qiyama as-sala farkon abun da Allah ta'ala zai fara yi wa bawa musulmi hisabi gobe kiyama shine akan sallah in sallah ta yi kyau dukkan sauran al'amura za su yi kyau annabi ya ce in sallah ta lalace dukkan ayyuka sun lalace wannan hadisi ya ishe mu darasi in mun je mun tsaya gaba ga Allah a filin kiyama hisabin farko akan sallah za a mana Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara sallah kuma yadda ya faɗa sallar mutane da yawa ta lalace shekara ashirin da suka wuce dukkan debate ɗin mutane akan sallah ne shin jilsa ta halatta ko bata halatta ba ana ta ajini a sallah ko ba a yi taqdimul yadaini ala rukbataini ko taqdimul rukbataini ala yadaini waɗannan masail na sallah ake karawa juna ilimi yanzu duk an watsar da su kawai yanzu an koma rikici ne akan duniya ba wanda ma ke damuwa yayi magana akan addinin in ma addinin za a yi ba wai matsalar addinin ake ba addinin shi kansa sai an siyasantar da shi ake magana a kansa bil hakika wannan fitina ce Allah ta'ala ya kare mu wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullah Allah ya ji kan mahaifan malam don Allah malam ina cikin damuwa domin mijina ya bar ni da nauyin school fees da harkan gidan yara kuma wallahi malam baya komai shin nauyin Islamikali a kaina yake ko a kansa yake ina gana sha amsa wannan wannan tambayar a ramadan ɗin bana ina ga ba zai gaza sau goma aka kawo ta ba haƙƙin riƙe gida a kan miji yake ko da matar ta fi shi arziki ko da ta ninka shi sau miliyan a arziki a kansa yake abinda zai baka mamaki a cikin hajjatul wida wato hajjin da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya yi na bankwana na daga cikin hutubar da yawa mazaje a cikin hadisin muslim hadisi na 1218 ya ce musu mai Fattaƙun lahafin nisa ku yi takawa a cikin al'amarin mata ku riƙe su da amana ku riƙe mata da amana in ji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ƙarshen hadisin sai ce wala hunna alaikum rizku hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf matan nan suna da shi a kanku arzikinsu cinsu da shansu da kuɗin maganinsu da kuɗin makarantarsu da komai da komai a kanku ya ce wa kisu wata hunna da tufatar da su don haka dukkan arzikin mace da tufatar da ita iya cikin khutba da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a cikin hajjatul wida cewa dole sai mun kiyaye a yau bil hakika zalunci tsakaninmu maza ya yi yawa in ma yana da halin sai ya ki ya ce sai dai ta rika kawo rabi shi yana ba da rabi ba daidai bane idan ba ka da hali tana da hali ba da maka ce sai kin yi sai ka zauna a falo ka mata fadanci da Allah ke taimaka hajiya kin ga al'amura sun tsananta ina da shi ai ina yi kin ga yanzu ke Allah ya buɗa miki kuma ni wallahi a yanzu ko dubu biyar babu don Allah a taimaka hajiya dan taimake ni sai ta dan kada kafa da ce to ba komai mai gida za a yi to sai ka ce nagode nagode kaga a lokacin ta zama hajiya kuma uwar daki ta zama hajiya kuma uwar daki <laughs> Allah ta'ala ya samu wani lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah Allah ya ji magabatan malam amin ya hayyo ya kayo malam ya halatta mutum ya ba da tazarar haihuwa tsakanin 'ya'yan da yake haifa ko baya halatta jazakumullahu khairan ba da tazarar haihuwa halal ne a cikin nurun aladjarb na sheik abdulaziz bin bas rahmatullahi alai mujalladi na 21 ba na 294 ya ce tarazzarar haihuwa ba da ita halal ne dogaro da hadisin jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu riwaya na bukhari hadisi na 2204 2204 2208 5208 riwayar bukhari rahmatullahi alai da jabi yake cewa kunna na'zil wal qur'anu yanzil mun kasance mukan yi azalo wajen mu'amalar kwanciya da iyalanmu ƙur'ani na sauka bai hana mu ba sai ce child spacing ba da tazarar haihuwa in akwai dalili na shari'a ya halatta dalili na shari'a shine 'ya'yan sun fara yawa za su gagari uwar tarbiyya to in akwai matsalar tarbiyya zai gagara yana iya yiwa a bada tazara in akwai dalili na kiwon lafiya cewa uwar an samu likita ya bada shawarar in ta ci gaba da haihuwa da gaggawa iya taba lafiyarta da za a rasa rayuwarta a nan dalili na shari'a ne sabin rayuwarta ya fi muhimmanci a kan abin da zai zo duniya dalilinta a nan ya ce ya halatta a yi amma in ba don wannan ba kawai a'a ba na son nauyi school fees ya yi tsada abuja wannan ba dalili ba ne a shari'a saboda arziki duka daga wurin Allah ta'ala yake baya halatta a yi mafhum tsayi amma in dai dalili ne na kiwon lafiya ko kuma dalili ne na tarbiyya nan malamai suka ce halal ne ya halatta a bada tazaran haihuwa wallahu ta'ala a'lam wannan yace Allah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka wa malan tare da mahaifansa da duk wani alheri da arziki da aka ambata a ƙur'ani babbar magana ni dai ban taba jin wannan addu'a ba sai yau duk wani alheri da arziki da aka ambata alqur'ani Allah ya bamu wannan addu'a ta masoyi ne to kai ma Allah ya biya ka da gidan aljanna wannan addu'a ta masoyi ne Allah ya saka da alkhairi a malam menene gaskiyar hadisi da ake cewa an halicci raƙumi daga shedan ne kuma menene dalilin da manzon Allah yake cewa in an ci naman raƙumi a yi alwala akwai hadisi da ya kawo magana mai kama da haka kuma ya inganta yana cikin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadith manaris sabil na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaihi hadisi na 176 da annabi tsira da aminci tabbata ga rike cewa la tusallu fi mabarikil ibl fa innaha min ash a wata riwaya yace fa innaha khuliqat min ash-shaytan annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace kada ku yi sallah a wurin da raƙumi ke kwanciya don shi raƙumi an halicce shi daga shaidan ne cewa an halicce shi daga shaidan yana nufin kenan shi raƙumi shaidan ne malamai suka ce ba haka ba ne cikin sharha na umdatul fiqh shaykhul Islam rahmatullahi alai a cikin juz'in farko shafi na 185 yana cewa abinda ake nufi da wannan shine kamar yadda aka ce alkalbul aswad huwa shaitan to ana nufin a cikin dabbobin gida da ake ci kaman su saniya raƙumi rago akuya shi raƙumi shine shaidanin su me ne saboda ya fi kowanne zafin rai amma fi kowanne kuma saukin kai yanzu yarinya ya shekara hudu ko biyar tana iya jin raƙumi ya bita amma kuma ya fi kowanne zafin rai shi yasa a ƙa'ida aka ce kaman atibba likitoci suke cewa musulmai in mutum ya ci raƙumi ana so ya yi gaggawan shan ruwa saboda har kuma suka ce in mutum yana da ɗacin rai yana so ya rage zafin rai da zafin zuciya to ya guji cin naman raƙumi saboda iya da zafin rai da ɗacin rai iya da kuma zuciya tare da yana daga cikin dabobin da suka fi kowa sauƙin rai saukin kai so da wannan malamai suka ce hikimar shari'a sai da ce a yi alwala in an ci naman raƙumi don a sassauta wannan zafin da yake da shi a jiki amma likitoci musulmai sun ce in ma kana da zafin rai to ka yi avoidin cin naman raƙumi gaba ɗayansa ya fi maka alheri amma in ka ci ba haramun kai ba wallahu ta'ala a'lam ina ga sai mu haƙura a saboda ina son tafsirin mu ayoyin da ke magana akan aikin hajji a yau so akwai aya akalla sun kai guda uku so ina ga za mu ɗan yi gaggawa a cikin karatun insha Allah ta'ala na'am jiya ina muka tsaya Hmm? mun tsaya kan aya ta 200 yau za mu tashi a kan ta ɗari biyu da ɗaya, jiya mun tsaya kan fa'iza qabaitum manasikakum laha? ka dhikrikum au a shadda zikira. ku ambaci Allah kamar da kuke ambaton iyayenku ka zikirikun ka zikiri kum din nan shine mai ka zikiri kum kum din nan menene zikiri kum zikiri kum a ba a kum ka zikiri kum ɗaliban na hau nake tambaya asali ka zik mudafin wa mudafin ila amma ne ne kum din kum din a matsayin ila shi shine kuma fa'il shi maf'ulun bihi shine fa'il sai Allah ya ce faminan nasu daga cikin mutane mai yaqulu akwai mai cewa rabba na mahalicinmu atina ka ba mu fi duniya a duniya wa malahu fil akhirati kuma ba su da shi a lahira min khalaq ba su da kowane rabo wannan muka yi bayanin cewa in za mu roki Allah ko menene za mu yi mu roki alheri don Allah ya ce duk wanda yake addu'a bai roƙon alheri to a lahira bai da rabo ya Allah in ya tashi ce Allah ba mu kudi bai cewa halal bai cewa mai alheri in ya tashi ce Allah ba mulki amma bai cewa mulkin da zai zama alheri gare mu in ba alheri kada ka ba mu in ya tashi zai ce Allah ba mu aure bai cewa auren da zai zama alheri in ya tashi zai ce Allah ba mu ƴaƴa bai cewa ƴaƴa salihai so duk wanda yake addu'a baya toge ta da alheri yake roko to a lahira in ba yayi sa'a ba bai da rabo a lahira waɗanda suke da rabo su suke togewa su roki alheri su ne za mu tashi a kansu insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في to ya isa haka aran <laughs> na ce aya uku yau na ji aran da ƙur'anin ya tashi sosai sosai <laughs> na ɗauka zai tsaya ƙarshen wadda kurin lahafi ayyamin ma'adudat ni kuma ina jin daɗin karatun ba zan iya tsaye da shi ba <laughs> so jin daɗin karatun ya sa ni ko ba zan iya tsaye da shi ba Allah ta'ala ya saka da alkhairi yau karatun aramin tun daga shigowa na da ƙarfi yake yinsa sosai kuma na ga alama aran ma yau baya jin jin azumi din <laughs> wai yana buga final kenan go So tun daga shigowansa yadda karatun yake tashi bil hakika sautin sa yafi na kullum Allah ta'ala ya biya da gidan aljanna insha Allah ta'ala Allah ya ji kan mahaifa na'am Allah ya ce wa minhum daga cikin mutane mai yaqulu akwai mai cewa rabbana mu. atina ba mu fi duniya a duniya hasana abu mai kyau wafil akhirati a lahira ka ba mu mai kyau wakina azaban nar ka kare mu daga azabar wuta wannan ita ce addu'ar musulmi na ƙwarai shi ne rabbana atina fi duniya hasana wafil akhirati hasana wakina azaban nar idan kana neman ilimi roƙi Allah ilimi mai amfani karka ce Allah ka sa ni haddace Qur'ani Allah ka bani haddan Qur'ani mai amfani Allah ka ba mu fahimtar sunna mai amfani idan kana makaranta kana injiniyarin Allah ka sa mu yi takharruje mu yi graduating da certificate mai amfani da ilimi mai amfani idan zaka je makarantar roki Allah ya baka ikon zuwa mai amfani gare ka idan mulki Allah ya kaddara kake nema kujerar mulki kake so ka hau kana takara kar ka yi addu'a ka ce Allah ba mu mulki sai ka ce ya Allah idan mulkin nan alheri ne duniya da lahira Allah ka ba mu in ba alheri ba ne Allah ka raba mu da shi wannan shi ne fawa min kummai ya ƙulu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar sai mutum ya roƙi mai amfani ba wai kawai Allah ya bashi ba shi yasa a yau mutane son ranmu a duniya ya kai makurar da wai idan mutum ya tsaya ya ce Allah ya baka in akwai alheri mulkin da kake nema in babu alheri kada Allah ya baka a cikin mutum 197 cikin 100 za su yi fushi da kan kai wannan addu'ar ko da ba su bayyana ba a ransa bai ji daɗi ba me yasa za ka ce sai da alheri idan yaro matashi iya neman aiki yana da digiri sai ya yayi applying sai ka ce to in akwai alheri a application ɗinka Allah ya sa a samu in ba alheri Allah ta'ala ya baka mafi alheri ba wannan ba sai kaga fiskar sababu babu daɗi idan matashi zai yi aure ka kace basa in wacce da kake bukata akwai alheri Allah ya daidaita tsakaninku in babu alheri Allah ya canja sai kaga bai ji daɗi ba in ita ce bata ji daɗi ba wannan ba addini ba ne shi saboda mu ba mu san gaibi ba Allah ta'ala shi ya san gaibi don haka idan muna addu'a dole mu roki Allah subhanahu wata'ala alheri ba wai abin da ranmu yake so ba abin da yake alheri za mu ce Allah ta'ala ya ba mu kisa mu dage ko me mu roki Allah alheri dukkan ni'ima da ka gani a duniya akwai waccan aka ba shi halaka ce misali mai sauki zan baka sayyidna Uthman ya je shi aljanna dalilin me dalilin dukiya abdurrahman buna auf ya je aljanna dalilin dukiya amma ne ya tafi wuta dalilin dukiya dalilin dukiya ne ya je wuta annabawa irin annabi Sulaiman annabi Dawud da mulki Allah ta'ala ya ba su aljanna amma fir'auna mulki zai kai shi wuta dalilin mulkin zai tafi wuta ‘ya'ya sun kai wasu aljanna ‘ya'ya za su kai wasu wuta don haka dukkan wata ni'imar duniya in ma tana da kyau ba tabbas ba ne kai idan Allah baka za ta kai ka aljannar me iya yi wa Hassan da Usaini ne ni'imar mulki ta kai Hassan aljanna ta kai Usaini wuta idan Allah iya nufin Usaini ya je aljanna sai hana shi mulkin sai ya mutu a talaka ya dafi aljanna don haka duk wata ni'ima ta duniya takan zama dalilin tsira takan zama dalilin halaka so kula ga wannan tun da ba mu san gaibi ba sai mu roki Allah ta'ala ya sa dukkan ni'imar da zai mana ta zama ni'imar tafiya aljanna ba ta zuwa wuta ba don haka mu takaita yanzu misali akwai da dama ni'imomi a duniya yanzu wallahi in ba mu yi kaffa kaffa ba kaɗan ne a ciki za su je aljanna da wannan ni'imar daga ciki akwai ni'imar dukiya haƙƙin da ke kan dukiya mutane nawa ke kiyaye haƙƙin dukiya tun daga zakka tun daga taimakon gajiyayyu tun daga hidimar da kuma nemanta ta halal bale ta kai su aljanna sannan mutum nawa ne zai iya rike mulki mulki ya kai shi aljanna na daga cikin mafi girman ni'imomi a yanzu da sai mutum ya yi kafa kafa ya mallake su ya tafi aljanna shine dukiya da mulki shi sa wani idan Allah ya nufe shi da alheri yana son yayi mulkin dan ya kawo gyara amma in Allah ya ga mulkin zai kai shi wuta shi salihin bawa ne sai Allah ya hana shi mulkin sai ya mutu a talaka ya tafi aljanna shi sa kada mu ɗauka, wai a kullum aka hana mu ba a son mu ne a wasu lokuta hana mu da Allah ya shine yake nufin mu da alheri da don haka Allah ya kira na kwarai ya ce wa minhum daga cikinsu shine wa minan nasin kenan tun da daga farko an ce faminan nasi mai ya ƙulu to sai aka ce wa minhum ai wa minan nasin ne daga cikin mutanen akwai mai ya ƙulu mai cewa rabbana mahalicinmu atina ka bamu an goge maf'ulin bihi shine rabbana atina nasibana fi duniya hasanatan ya Allah ka sa rabon da zaka bamu a duniya mai kyau ne in zaka bamu kuɗi Allah ka sa mai kyau ne idan zaka bamu yaya ka sa mai kyau ne idan za ka ba mu mulki ka sa mai kyau ne in za ka ba mu ilimi ka sa mai kyau ne in za ka ba mu jarin kasuwanci ka sa mai kyau ne ko me suka roƙa zai ce Allah ka sa namu mai kyau ne a duniya suna toge shi da zama mai kyau ba wai kowanne Allah ya ba su ba don haka ba za mu zama masu imani ba har sai mun waye gari muka roƙi Allah alheri ya mana daɗi bai yi daɗi ba mu roƙi Allah alheri in babu alheri a ko menene Allah ta'ala ya raba mu da shi don dukkan ni'ima tana kai wani wuta tana kai wani aljanna duk abin da Allah ya jarabe mu da shi na ni'ima Allah ta'ala ya sa ya kai mu aljanna sannan wa fil akhirati hasana kalmar na duniya hasana duk abin da ka samu a duniya akwai hasana a cikinsa. sa akwai hasana akwai sayyi'a a matan aure akwai hasana akwai sayyi'a a mazan aure akwai hasana akwai sayi'a. a yaya akwai hasan akwai sayi. mafhum a dukiya akwai hasana akwai sayya'a a muhalli akwai hasana akwai sayi'a. a mulki akwai hasana akwai sayya'a a shahada certificate akwai hasana akwai sayya'a a jari akwai hasana akwai sayya'a ko me kake nema akwai hasana akwai sayya'a to kai in kada sai ka roki Allah din hasana mai kyau mutane da yawa suna gane zabin Allah yafi bayan lokaci mai tsawo zaka ga an hana ka wani abu baka ji dadi ba ka damu bayan wata ko shekara ko shekaru Allah ta'ala zai maka wata ni'ima sai ka gane hana ka dai a baya ni'ima ya maka dai hana ka abu to tunda mun samu misalai to sai mu yi imani da Allah mu ce to duk abin da ya hana mu mai kyau ne wa fil akhirah a lahira ma Allah ta'ala ka ba mu hasana mai kyau Abdullahi ibn Abbas da Imam Muqatil da qatada bunu di'ama kata qatada alayhi rahmatullah dukkanin sun yi tarayya akan hasana anan shine aljanna Allah ta'ala yakan iya aiki da kalmar abu mai kyau ya kira aljanna للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون wannan wata sura ce suratu yunus aya ta nawa ta 26 ko Allah ta'ala ya ce lilladina ahsanul husna wa ziyada lilladina ga waɗanda ahsanu suka yi aiki mai kyau suna da mai. alhusna ita ce aljanna wa ziyada kuma a cikin aljannar akwai ƙari shine za su ga Allah subhanahu wata'ala kama tarawna al-qamara fi sama la tudammuna fi ru'yatihi so waɗanda suka aiki na ƙwaro suna da alhusna malamai da suka ce alhusna husna anan da Allah ya ce wa fil akhirati hasana iya nufin aljanna ne da kuma abun da ke cikin aljanna na hurul in ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala bashar dukkan ni'imomin da ke cikin aljanna shine mutum yace ce fil akhirati hasana a cikin ayar a nan ma akwai kaddarawa shine sai ka ce wa minhum wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa atina fil akhirati nasibana hasana shine a lahira ma ka ba mu ya zama mai kyau shine aljanna ko me yake wuta ba ma bukatansa wakina azaban nar kuma Allah ka kare mu daga azabar wuta Allah yana kare mutane da azabar wuta ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko da Allah yake kariya shine ya taimaki mutane ya hana su yin sabonsa ya ba su ikon nisantan sabo a bangare na biyu Allah ta'ala ya taimake su su yi aiki na kwarai ko kuma a bangaren farko ya hana su yin sabo inda shaidan ya fi karbin suka yi sabon kuma Allah ya yafe musu to wannan shine wakina azaban nar an kare mutane daga azaban wuta a waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya nuna mana yadda ake neman duniya shine ko me zamu nema mu nemi mai kyau a ayar farko ita ce mutanen banza faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq in su suna addu'a ba sa roko Allah ka ba mu kudi Allah ka ba su mulki Allah ta'ala ka ba su kaza to Allah yace masu irin wannan ba su da rabo a lahira masu rabo din sai yace wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar abu uku ne a duniya komai suka roka mai kyau suke roko shi yasa idan suka yi addu'a mai kyau daga an ce ba su samu ba sai hankalin su ya kwanta don daman ba su ce Allah ba mu ba me suka ce ya ba mu Allah ta'ala ya ba su abu mai kyau suke bukata da suka roka kenan Allah ta'ala ya ba su mai kyau so da kan mu dage mu yi wannan addu'a da abubuwa da dama na ni'imomin duniya musamman a yanzu zamanin kyale-kyale wallahi suna da wahala su kai mutane aljanna sai yan kaɗan sai dai rahamar Allah ba tsoratarwa muke kada a samu ni'ima ba duk wanda Allah ya bashi ni'ima muna taya shi murna muna masa addu'ar alkhairi Allah ya taimake shi ya bashi ikon saukewa amma ni'imomi a yanzu musamman da suka shafi na duniya ni'imar kuɗi ni'imar mulki sai mutum yayi kafa kafa ya je aljanna da su shi yasa magabata na kwarai da har suka koma ga Allah ba su taba daga hannu suka ce Allah ba mu kudi ba ba su taba yi ba a rayuwarsu ba su taba cewa Allah ba mu mulki ba in aka ba su su rike a dole su karba in ba a dole bane su haƙura. amma kujera ta mulki musamman da take da alaka da kula da tsaron mutane da kula da ruwan su da wutar lantarkin su da kiwon lafiyar su da komai karkashin ka bil hakika ba karamin nauyi bane in aka dora wa mutum ya zama shugaban karamar hukuma gwamna ne shugaban kasa wallahi ba abin wai kai hasada da shi bane abin ka ji tausayin ne in dai aka saka lahira akan skeli a gefe to wanda ke da wannan nauyin baka da hasada da shi sai dai ka ji tausayin saboda masu cin jarrabawan a dora musu su yi aikin su tafi su shiga aljanna wallahi yan kadan ne saboda me saboda yadda zamani ya lalace cin amana daya ta allura amana ta taba kai wasu annabi ya ce kalla ra'aitu hufin nari bargo wani ya ci na amana annabi ya ce ra'aitu hufin nar saboda ya ci amanar bargo annabi ya ce na ganshi a wuta bargo ne ga hadisin kirkira to ra'aitu hufin nari annabi ya ce na ganshi a wuta akan bargo ta amana na amana to shi sa al'amura da dama shagaltuwa da duniya ya sa wai har ake hasada a kansu mutum an bashi jagorancin al'umma a ƙauye ko a gari ko a jiha ko abin da ya kama da wannan menene abin hassada duk jama'ar da ya shugabanta sai ya tsaya gaba ga Allah sun yi hisabi one by one duk jama'a sai ya tsaya a kira wani ayi a gama wani zo ayi a magana to ai abin tausayi ne wannan abin ka ji tausayin mutum ne don jama'ar da zai hisabi da su gaba ga Allah ai sai a gama wani ma ya shiga aljanna ya huta ya manta shi ba a kammala da shi ba to mai wasu waɗanda suke da irin wannan nauyin kana sonsa, sa ka son jam'iyyar kuɗe ba ɗaya take ba Ƙabilar kuɗe ba ɗaya ne. addinin kuɗe ne ba ɗaya ne. ba abin ka masa hasada ne. abin ka ji tausayinsa ne Allah ya tallafa masa in ma kai baƙin ciki da shi kai mummunar addu'a ya lalace to al'umma ne za ta lalace to yasa duk waɗanda suke da nauyi kada sabanin addini ko saban bambancin addini ko bambancin siyasa ko kabila ya sa ka ɗauki ƙahun zuka da wani ba abun ɗaukan ƙahun zuka bane abun a tausaya masa ne Allah ta'ala ya tallafa wa duk masu mulki a kansu Allah ya ba su ikon kiyaye amana waɗanda samun mulki alheri ne gare su Allah ya ba su wanda samun mulki ba alheri ba ne gare su kuma Allah ta'ala ya kare su daga wannan mulki din don haka Allah ya ce na azabar nan Allah ya kare mu daga azabar wuta a ramma akwai misalin ayoyi da suke da alaka da wannan inda Allah ya kira duniya ya kira lahira kuma ya bambanta masu duniya a basu duniya masu lahira Allah yana iya basu duniya da lahira ba laifi a kawo misali ɗaya ko biyu man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha فجعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو جزاكم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وانا يا إسا إن شاء الله يا إسا هكا جزاكم الله خيرا سورة الإسراء آية 18 19 20 Allah ya ce man kana yuridul ajilata wanda ke bukatan yar gaggawa duniya ajjalna lahu fiha ma nasha zamu gaggauta masa abin da yake so a duniya summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura Allah ya ce sai mu kai shi wutar jahannama yana makaskanci saboda duniyar kada yake roko shi ya samu kuɗi ya samu mulki ya samu kaza kaza Allah ya ce sai mu bashi duniyar kuma sai mu gaggaita kai shi jahannama sai ce wa man arada al-akhirata amma wanda yake neman lahira wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun yayi aiki don lahiran kuma yana mu'mini fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura Allah yace wannan aikin su shine abun yabo shine abun godiya sai ce kullan numiddu haula'i yan wutan wa haula'i yan aljanna min ata'i rabbika da yan wuta da yan aljanna kowa Allah zai bashi kyautar da yake bukata a duniya din so da haka wani zai daga hannu in ya roƙi duniyar sai Allah ya bashi ai kai ka san Allah yana ba wa wasu mutanen banza abin da suka nema a duniya ba wai dan su na kwarai ne sai dai kawai dan a taimaka musu zuwa ga tafiya wutan ne akwai wani fashi ko addu'ar baya yi amma duk abin da yake so haka yake samu ko me yake so ya sheke ayarsa yayi sabon Allah yayi luwadi yayi shirka ya sa a kashe mutane yayi zina ya sha giya, amma duk abin da ya taba sai ya zama kudi shi shi sa Allah ya ce kullan numiddu haula'i wa haula'i min rabbi ka. kowa Allah zai bashi amma don an ba shi fa bai zama dalilin zai tsira ba yanzu inda mutum ya san amfanin roƙon mai kyau ta yaya za a yi mutum ya sa a kashe mutum don mulki ko ya sa a kashe mutum don a masihiri ya yi kuɗi yau ruwan dare ne in aka kunna guguwar siyasa wani in yana neman kujerar mulki wani kujerar ma ba ta taka karata karya ba amma zai sa a kashe mutane da ka ce je a kashe mutum ɗaya akan mulkin da za ka nema rai ɗaya gara har abada a wurin Allah kada kai mulki ya fi maka sauki in dai mutum rai ɗaya musamman in mai imani ne Allah ta'ala ya samu ya lafiya na'am ulaika lahum nasibun mimma kasabu hmm. wallahu hisab ula'ika waɗancan na ƙwarai da na banzan magana mafi inganci ya shiga cikin ayar na ishara ga 'yan duniya da mutanen ƙwarai da wannan na kama da ayar da Allah ta'ala yake magana ko da cikin an'am aya ta 132 yake cewa mai wali kullin daraja tun min ma’amilu dukkanin dukkaninsu kowa iya da matsayi gwargwadon aikinsa ne so ula'ika waɗancan su masu roƙon duniya da ba sa togewa da mai kyau da suna kwarai da suke roƙon mai kyau lahum suna da nasibin sakamako suna da rabo mimma kasabu gwargwadon aikin da suka yi wallahu Allah sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne duk yawan duniya a yanzu population din duniya is over 7 billion is almost 7.7 billion amma tun daga farkon duniya har zuwa yanzu har zuwa karshen ta duk mutanen duniya rana ɗaya Allah zai hisabi ya gama duk duniya rana ɗaya za a yi hisabi duk yawan munna in Allah ya ce kuma hisabin sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne take an yi an gama duk mutanen nan an kare me yasa aka ce sari'ul hisab saboda duk inda ake hukunci aka yi ta jinkiri to an fi saukin compromising adalci duk inda hukunci yayi tsawo yayi tsawo ba a yanke hukunci ba to sai an yi sa a dace amma in aka yi da wuri aka bincika me tabbata duk hujja sun tabbata eh, sai a yi hukunci to mafiya yawa ana dacewa amma kar kuma yin gaggawa ya sa a yi hukunci ba a gama tattara bayanai ba wannan kuma kuskure ne dole sai komai ya taru shi Allah ya ce yana da gaggawan hisabi duk yawan jama'ar duniyar nan a rana ɗaya za a mana hisabi a kammala fariqun filjanna wa fariqun fisayir yan aljanna su je aljanna yan wuta su tafi wuta aya ta ƙarshe ɗazu da aran mai kawo ko da cikin suratu maryam hal tasma'u lahu rikza duk wanda ya mutu yanzu yana barzakh tun daga zamanin annabi adam har yanzu babu wanda ya wuce ina babu wanda ya wuce lahira ana barzak amma barzak na da alaka da lahira fiye da alaka da duniya don haka wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne kuma in za a yi hisabi ga hadisi nan riwaya ta imamu at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 1417 da annabi tsira da aminci sabbata gare ke cewa in za a yi hisabi ana yi wa kowa four questions answer all tambayoyi hudu ne babu obj babu canki-canki babu kuma babu kuma wai irin ansa three out of a a duka za ka amsa annabi ce la tazul qadama abdin yawmal qiyama hatta yusal an arba'in kafar bawa ba za ta motsa ba gobe kiyama sai an ma tambayoyi hudu duka ya amsa tambaya ta farko an shababihi fi ma afna akan samartansa yayi da samartan yanzu a ma da kaga yadda ta Qur'ani ai samarta yayi hadda in a yanzu ne bai da haddan aka kwace yadda yake da 'ya'ya da family aka ce ya sake hadda Allah an hada shi da aiki so duk mutumin da kaga ya zama wani yayi cimma nasara a kasuwa ne a ilimin addini ne na zamani ne ribar samartansa ya ce in ka bar samartan ta wuce a banza ya zaka yi yau muna da matasa wasu karatun boko suke bayan nan bai iya komai ba in bokon ya gagar ba zai iya kasuwanci ba ba zai iya sana'ar hannu ba ba zai iya noma ba wani yana nan karatun addini kadai yake yi abun yabo ne amma dole tashi ya nemi sana'a a wannan zangon shekarun ka ci ribar samartanka Allah zai tambaye ka akanta kai karatun addini kai karatun zamani kai kasuwa ka koyi sana'ar hannu saboda samartan nan Allah zai tambaye mu ya muka yi da shi in ba saurayi ba wa yake da karfi wa yake da lafiya sai samari amma yau matasanmu a arewacin ƙasar nan an mai da su 'yan bangar siyasa a cikin sai ka samu matasa a taron siyasa dubu ɗaya a cikin su ba mai haddan izo ɗaya a cikinsu babu ma ba ma gce kowa ba babu wanda ya neko ya ci kredit biyar in ma an sa ya kammala waɗanda suka tara su 'ya'yansu suna karatu a ƙasashen duniya wasu suna manajoji a manya-manyan kamfanoni a duniya amma 'ya'yan talaka kuma sai a tara su su kuma da yake ba sa yi wa kansu wa'azi sun zama dabbobi sai a yi ta cin ribar su babu mutumin da zai sa ɗansa ya zama ɗan banga siyasa babu shi ba taɓa yi ba kuma babu wanda zai yadda amma matasa mu a yanzu wani ya je ya sha solution ya sha kwata ya gasa a kadangare ya ci ya ji kabula ya sha ya sha ruwan kwata kaga shi kadai yana tafiya yana karkacewa wai sama za ta fado a kansa sama za ta fado babu wani mutum da zai da ɗansa ya zama wannan yana son sa samartan nan Allah zai tambaye mu yana daga cikin hisabi ko ka shekara a duniya 100 sai an zance to zangon samartan ka mai kai da shi kai haddan qur'ani ka zama babban injiniya ka zama medical doctor ka zama babban dan kasuwa ka taimaki addini ko mai sanar hannu sai an tambaye ka na biyu annabi ya ce kuma min an ilmihi fi ma amila fihi a ilimin mutum mai aiki da shi ka haddace qur'ani ka haddace hadisi ka karanta fiqh kai kaza kaza duk abin da muka karanta qur'ani ne ko sunna in ma ya zama hujja gare mu ko hujja akan mu Allah ta'ala ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba na uku ita ce tambaya akan dukiya ita A and B ne akwai alifun da ba shine an malihi min tasaba wa fi ma faka dukiyar mutum sai ai bayani kwabo bayan kwabo kwabo bayan kwabo kwabo bayan kwabo yayi samu sai an kammala sai kuma ce to ta ya kashe ita dukiya tambayar yadda ta shigo sai an yi yadda ta fita sai an yi in dukiya za ta zo wajenka babban abin da ake so ka kula da shi ka duba a ƙur'ani ko sunna shin wannan dukiyar ta halal ne ko ta haram in kana da yaƙinin ta halal ne bismillah in kana da tunanin ta haramun ne ko na sakan ɗaya ne ka haƙura da ita shine zaman lafiya kullum scaling karɓan dukiya ko rejectin ɗinta a kan mizanin ƙur'ani da suna ne mai addini ya halartar mai haramtar maka saboda babban abin da ake tsoro shine gobe kiyama sai na hudu an umri hefi ma a kan rayuwar mutum duka yayi da ita waɗannan tambayoyi sai an yi su a filin kiyama amma duk da haka duk yawan duniya Allah zai hisabin ya kammala ne a cikin kwana ɗaya shi yasa wasu ayoyi da suke da alaka da sari'ul hisab a Qur'ani ka ga sun kawo wurare da Allah ya kira sari'ul hisab gabanin ma na wuce barin tambaye ku na'am wurare nawa a kar a canka a ƙur'ani ba a canki canki in ka ce kaza sai ka kawo su akwai wanda zai iya bani guda uku sari'ul hisab gaggawan hisabi da Allah yake yi duka za ga kaman kashedi ne in ka jance sari'ul hisab ana muku kashedi ne ku shiga taitayinku ku shiga taitayinku shine abin da Allah yake fada sun kai guda takwas a Qur'ani waye zai iya ban guda uku a ciki na'am wani ya ce zai ka biyu waye Allah ya saka da rai bari in ji shi kawo kawo mun koda guda biyu na ai kai kokari suratul an'am eh an'am eh akwai za a samu daya an'am haka ne sai wanne suratul arab. babu an'am babu arab duka biyun ma babu ai zaka batar da mu kenan ai ka sa ni ne ban maganta an'am ko arab maganta an'am gaskiya ban gani an'am ba ban gani arab ba ali imran eh ali imran za a samu eh ma'ida za a samu a ah, ga wani yana kokari mu gwada kawo su da gaggawa ran ma wannan da ita ce ta farko 202 akwai ali imran wa zai iya kawo mun ita guda biyu ne ma ali imrana bismillah sauri a ramma ka tagaita mana su aya ta goma sha tara ali imrana ya kawo ta inna dina inda lahil islam ko inna dina inda lahil islam hmm. wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan بينهم ومن an samu biyu ko kuma dai bari a kawo su kawai na irga kar mu cinye lokacin ko ya fi sauki akwai na ukun a ali imrana Allah wa min ahalil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah aya ta 199 ta biyu daga karshe ne ma kenan aiko mun samu nawa uku sai na hudun na cikin ma'ida aya ta hudu yas'alunaka ma za uhilla lahum karshen ta sari'ul hisab ne sai na biyar na biyar akwai a ra'adi na yadda cikin ra'adi akwai wace aya kenan akwai wallahu su mai farkon ayar ba yau matu dalil aro ba ne ba ita ba ne a walam na a cil arba nan usuha rafi ha? aya ta 41 kenan eh karshen ta sari'ul hisab ne go nawa kenan biyar to dai a Ibrahim akwai cikin suratu Ibrahim za a samu ɗaya wanne kenan eh liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat aya ta ɗaya a cikin Ibrahim wannan haka ne mun samu nawa shida sai na bakwai aina za a nemo shi suratun nur za a samu a suratun nur wace kenan wallazina kafaru a'malahum kasarabin baqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma aya ta 39 kenan a suratul nur saura daya suratul ghafir aya ta 17 al-yawma tujza kullu nafsin la zulma al-yawm wannan sune guda shida wadhkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin kwanaki kirgaggu kwanaki kirgagu a magana mafi inganci su ne sha ɗaya da sha biyu da sha uku na zulhijja faman ta'ajjala fi ni fala isma alai wanda ya gaggauta aikin haji ya fito a bayan jifan kwana sha ɗaya da sha biyu Allah ya ce fala isma alaihi babu zunubi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta ya kai kwana goma sha uku fala isma alaihi babu zunubi kansa liman ittaka ga wanda ya don Allah ya takawa wannan ana bayanin kwanakin mina ko kai jifan kwana biyu na jamra sugura da wusta da kubura in ka kwana biyu ka tafi yayi amma sai ka tabbatar ka bar mina gabanin rana ta yi mai tafadi in ta an fi so ka koma ka kwana sai sha uku amma annabi sallallahu shi kwana goma sha uku ya kwana uku ba kwana biyu ba so an samu daman yin kwana uku shi yafi amma in kai kwana biyu ka fita ka dace wattaqullaha ku yi takawa wa alamu ku sani annakum ilaihi tusharun zuwa ga Allah ta'ala ake mai da ku wannan magana akan hajji ne kuma ita ce aya ta karshe a wannan jerin gwanan ayoyin da ke magana akan hajji wannan duk an yi ne saboda falalan aikin hajji ga hadisin bukhari na 1521 da ya mana alhajjo cewa man hajja falam yarfut walam yafsuk aka yau wala waladatu ummuhu in mutum ya bi waɗannan shi ne zai aikin hajji ya dawo an gafarta masa kamar ran da mamarsa ta haife shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon yin aikin hajji karbabbe wanda muka yi a baya Allah ta'ala ya karɓe shi in akwai inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر آمين. اللهم وفقنا بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا آمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان آمين. اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل دعاءنا اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لنا في هذا الشهر المبارك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم اللهم إن كانوا محسنين فزدني إيسانهم وإن كانوا غير ذلك فتجاوز عن سيئاتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا معيشة مع آبائنا وأمهاتنا في جنة الفردوس اللهم لا عزة لنا إلا عزتك ولا قوة لنا إلا قوتك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اجعلنا من أتقاء هذا الشهر المبارك اللهم اللهم نحن مقصرون اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورا شرارنا اللهم انصر إخواننا المسلمين في ولاية سبكتو وزنفرة وكزنا وكدودا وفي سائر ولايات المسلمين اللهم كن عونا عليهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم باصبائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اجعل هذا التفسير حجة لنا لا حجة علينا اللهم اجعل هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا يا رب اللهم اجعل هذه الأيام اللهم اجعل أيام تفسيرنا حجة لنا يا حجة لا حجة علينا يا الله اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل بيننا وبين علمائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين في جنة الفردوس اللهم لا تحرمنا معيشة مع آبائنا وأمهاتنا في جنة الفردوس اللهم لا تحرم معيشة مع آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا في جنة الفردوس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Oh. <laughs>